dama dukkan su haka suke dukkan su barbara suke kai ku tashi Gosh! dinga zama a rana, in babu kasuwa? To, gashi na sai itace, na cinye shi a banza.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 malam ni kwastoma ne amma ya kamata ka tare ni <laughs> to ne ma zan yin goya kamana a ba irin wannan tare ba ne ya za goya ne kaka ce dan dau to ga da kwai na toyawa aina in <laughs> za ka taka wuta wuta me wuta tuya mana malam yake ga bakan magana ne to wannan ga ma ci za ka yi wuce wannan kamar tsire ne wannan ai <laughs> Oh, ina ga tabarma ce. Eh? Ina ga tabarma ce. Tabarma? Ne mana. Kaban wace haka haka? Eh mana gashi nan. Ba in ci ji ko menene ke? Ah to ba kuɗi bane. Naira ɗari in ɗari biyu. Me? Shi gandan. Naman me wannan? Wannan naman buzu ne. Eh? Na buzu ne. Buzun me? Buzun kare. Naman kare kake sayawa kai? Oh. Muke! Washe naman zomo ne. In ka gama ban san me nake sai da ba. Ina mugun san naman zomo wallahi. Saboda Allah. Eh, na shi ne. Kai. Sai je baka tanka ka zomo. Na rantsi da Allah. Ina kana cin daɗi. In ka gani sai in gama tuya na. In ko zan da na ban yi ba. In saboda tsaba tattali. Ya. Ka ci mana. In saboda Allah. Allah. Kai. Ba ta ba ba. Na saba samun kwastoma irin wannan. Eh. ya da ma haka yake da daɗi baka taɓa ci ba kai <laughs> na na taɓa ci din sana'a ka daɗin da yi. gani nake na ci na kare jari haba na rantsa da Allah nawa ne nama kawai yana ɗari ɗari biyu gaskiya nama kai na daɗi zan ma talla sosai saboda na ci na je ta yake in ƙara guda uku me in ƙara uku ka ci mana ci mana wannan ƙara na zaki amin amin ci mana ba ka da matsala a ka ci kai da abinka Oh. kana ji? amma <laughs> ya ke cika mai kuli ne <laughs> ta san lokacin da ya tsayen ya yake yi eh? <laughs> duniya shi ne a jikin Ya yaƙi? amma bai kamata ka dinga ya magana ba a ah, wannan yashi ne mana a ba wannan kuli-kuli ne Na fa gode. Na gode. Ni ne da godiya. Na gode. Ba zan je gaskiya. Mun ta ma ji mana. A'a. Ba zan je gaskiya zan san sanin ce naman kai yana daɗi. Insha Allah za. Ba damuwa. To ba damuwa sai sai zan dan kama kwastomomi. To shi kenan. Kudin fa. Hmm? Kudin. Me? Kudin nama. Wane? Wanda muka ci mana. Wanda muka ci ko wanda na ci. Ka san min biyu ka ci biyu.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 na rantsa da Allah jari ya kare me jari ya kare duk ba gaso ganan da yawa ba to me zan yi huta ta kai ci Ya ka ba. Hello, jama'a assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Kar ku manta, za ta fashe yau, sati idan Allah ya kai mu. wanda aka shirya don burge jama'a da ƙayatar da su da za su farin ciki da annashuwa ku da tare da mu <laughs> takwas da rabi <laughs> hello Allah, shiga gida. Shiga gida! Yadda kan uba, sai yaro nan rana. Bayan kisa mene ina mai tabbatar miki ina tare da ke komai wuya komai rintsi ba zan taɓa rubuwa da ke. A kan ke komai za na jura farin ciki ko a kasiri. Shi yasa ni ma ko da yaushe nake ƙara gaya maka kowane irin hali zaka shiga a kaina. To shi da ba ba ubanta ba ba ba bai ta kura yarinya in aka bar shi zai aure ta. Maryam. Kada ka ƙara cewa saurayi na. Na gaya maka duk abin da ya tsanani fa yana tare da sauki kuma duk abin da ya zafi maganin shi Allah. A sanna so yake yin girma. wallahi aure nake so Maryama, Maryama. <laughs>